bada umarni kai tsaye don hukumar yaƙi da cin hancin Najeriya EFCC ta binciki manyan amsoshin sojan tsohuwar gwamnatin Jonathan har ma da tsohon bai bada shawara ta fuskar tsaro kana samba da suki ya kara nuna dalilan da ya sa shugaba Buhari yake nana ta batun yaƙi da cin hanci a duk wani jawabi da ya gabata a lokacin kamfen. Sabon zargin dai ya haɗa da sayan jiragen yaƙi masu saukar angulu guda biyu kan dala miliyan ɗari da talatin da da shida bincike nuna sabon jirgi irin wannan guda ɗaya bai fi dala miliyan talatin ba. 'Yan jam'iyyar gwamnati APC na ganin binciken ya taɓo duk mai hannu da hukunta waɗanda aka samu da laifi. Ga ɗan kamfen ɗin APC Shuaibu Malam Bura Gabcari. Babu wanda zai so a ce ya yi sata, ɗansa ya sani, matarsa da 'yan uwansa gabaki ɗaya su san cewa shi ɓarawo ne, babu wanda zai so haka. abin da ake yanzu zai sa ya zama darasi a na gaba idan suka je ofishin gwamnati su kyale wa talaka dukiyarsu ya kai ga abin da za a yi musu asibiti ne aikin hanya aikin ruwa aikin ilimi duk abin da ka sani a ƙasar nan komai ya tsaya cik ba abin da yake tafiya idan mutum ya saci kuɗi shi kansa yana tsoron ya taɓa kuɗin za a je a saka a wani guri a ɓoye wani ma ya saka a gona wani ya je ya binne a wani gida shi kansa yana tsoron taɓa kuɗin dawo da yaƙi da rashin ɗa'a kamar yadda buhari zamanin soja ne ya dace ya ƙirƙiro da shi a manhajar makarantu in ji wani malamin firamare a jalingon jihar taraba wanda ke ganin malamai za su iya riƙe amana don ba su gurɓata da almubazzaranci ba sunana abbas sa'idu lau ya mai da ma sunayen ma'aikata a fahimci muna da muhimmanci mu ji wannan daɗin ya zama nuni a gare mu har dai a zo a samu wasu masu faɗo cikin musu daina tunanin tafiya NNPC ko waye na man fetur su zo mu riƙe allin nan da su mu ci ainihin halaliya wadda ba sau da dama ba za ka je an kai malamin makaranta EFCC ba saboda abin da ke hannun shi bai taka karya karya ba dumame ma ya fi jaye a tafiyan. Dan kamfen ɗin PDP Lamido Umar Cikaire bai ga nasarar gwamnatin Buhari ba ba ga batun yaƙi da cin hancin. Ga abu nan zai kwakwaɓe an so ma babu abin da ba a yi na ganin dama na gulmammaki na sharri na gaskiya a gwamatse dole mai mulki ya zama yana da dottaku kada yan gulma su dinga kawo masa labarbaru ko ana ta watsa labarbaru ana ta aiki yau ayi kaza bai yi ba yau gobe ayi aiki kaza ta ya gwamnati za ta tafi da haka ana cewa za a yaki cin hanci da kaza da rashawa da maganin PDP da munafukai da azalumai to ayi wa talaka aiki mana kuma ga abin bakin ciki mai yana ta kara faduwa in an ce za a yi aiki ma ina kuɗin dole dai shugaba ya zama mai hangen nesa mai hakuri da hankali da ya nitsu amma yanda ake ta gar kar ake ta kaiwa da komowa din na akan su abubuwa fa ba zai yi ba za a ci gaba da irin wannan muhawarar da za ta iya sauya salo da zarar kotuna sun fara yanke hukunci kamar yadda shugaba Buhari ya yi fatar gyaruwar sashen shari'a in za a tuna wasu da ake zargi da hanar irin su bello alliru da tayiru bafarawa sun samu beli amma saboda suki na hannun jami'an tsaron farin kaya dss shi ko kakakin pdp olisa mitu an ma kai adanarsa ne can gidan yarin kuje nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya